makwantar ruwan tafki mai suna bodole da ke kasar Chadi ita ce babbar cibiyar kura a duniya a cewar Usman Bawa jami'i a sashen hasashe na ma'aikatar kula da yanayi ta kasa Wannan kurar da ke tashi daga wannan wuri tana isowa Nijar kai tsaye. sakamakon wani bincike da aka wallafa a jaridar physical research letter a shekarar 2015 ya nuna cewa kowace shekara ton 22,000 na sinadarai ke isa gandun dajin amazoni da ake kira huhun doron ƙasa baccin ilolin da ƙura ke haddasawa lafiyar dan adam ƙurar na taka rawa wajen ƙarfafa gandun daji tare da inganta al'amuran kamun kifi sanadiyar wasu sinadarai da ƙurar ta kumsa in ji usman bawa kyau a ciki lokacin da na lura ma ɗauka wata goma sha ɗaya da shekara zuwa wata na hudu da shekara mun gani wannan ƙura tana biyu a kwarai to wannan ƙura kuma an kuma tashi akwai abu da yawa a cikin wannan ƙura to wannan iskanin da ke sauka ina gwaji wanda suke kula da haka tukunan sun gwaji da amma ana samun ihi sosai a wannan lokaci kumbancin shi wanda suke noman rani ko wanda suke noma a wajen teku sun gwaji da duk da yake al'amarin sauyin yanayi ya yi sanadiyar ragewar faɗin tafkin chadi albarkar da tsohon makwantarsa ta kumsa na ci gaba da amfanar gandun dazuzzuka mafi girma na duniya har yanzu kuma masu bincike ba su san lokacin da wannan cibiya mai albarka za ta dushe ba